وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله زامو تيغبا دا بياني أكن حديثي بياني نفرقو أكن حديثي نتقص حديثي نتقص نلتات أربعون نووية insha Allah an ibn umar radiyallahu anhuma an karbo hadisin nan daga Abdullahi bin umar Allah shi kara musu yarda shi da mahaifinsa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala manzon Allah ya ce umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah abdullahi bin umar ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce an umarce ni in yaƙi mutane har sai sun furta kalmar shahada sai sun shaida cewa babu abin bauta sai Allah kuma Muhammad manzo ne na Allah wa yuqimu salata su tsai da sallah wa yu'tu zakata kuma su ba da zakka Fa'ida fa'alu zalika idan sun yi haka yaƙi da ya iso afirka ba waɗannan nahiyoyin ya aka yi musulunci ya isa gare su wa abna utilkal bilad waɗanda ke zama a waɗannan ƙasashe babu abin da ya kawo musu addini face dalilin kasuwanci da kuma wa'azi don haka da za ka dubi yadda hadisin nan yake magana a kai umirtu an uqatila nasu hatta yashhadu an la ilaha illallah da dai annabi yana nufin an umarce ni in yaƙi mutane matukar ba su yi imani ba in dinga yaƙansu kowane kafiri in yaƙe shi da dai abin da hadisin yake nufi kenan lama baqiyat nismatun wahida ala ghairi dinil islam fi biladil islam wa minha misr wa sham ka manta manzon Allah ya bar duniya sulkensa yana jingina hannun bayahudi da dai a ce annabi yana nufin in yaƙi kowane kafiri sai ya musulunta in bai musulunta ba kan in bashi da rai da dai haka ne da ba a samu kafiri ba zuwa rasuwar annabi muhammad sannan da ba a samu kafirai ba a ƙasashen larabawa ga kafirai nan a duk ƙasashen larabawa kuma da coci-cocinsu sama da shekara dubu suna addinin su karkashin musulmai babu wanda ya taɓa tilasta musu ya ce sai sun shi. don haka cewar musulunci ya yi umarni a yaƙi kafiri sai ya musulunta wannan babu shakka gurguwar fassara ce da mutane suke mahadisin manzon Allah ba waɗanda mutane annabi yake nufi ba to sannan kuma akwai wani karin magana da larabawa suke yi ramatni bida'iha wa sallat wato ba shi da lafiya mutum ne ba shi da lafiya sai ya ɗauko ciwon da ke jikinsa sai ya jefa mun da hikima shi sai ya zame ya tafi da lafiya ni ko ya banda da ciwo kaji wanda addininsa yake cike da ta'addanci shi yake cewa musulmi shi ne wanda addininsa yake tare da ta'addanci ina son mu dubi wurare goma sha biyu kacal daga littafin bible wurare goma sha biyu ka kwatanta da maganar da fafaroma ya yi da kuma addinin musulunci wanda annabi muhammad ya zo da shi wani addini ne aka samu ya yi amfani da ƙarfi da rashin tausayi wajen kafuwarsa akwai wata sura da ake kiranta luke ko su ce mata luka sura ta goma sha tara aya ta ishirin da bakwai wai jesus don ba za mu ce annabi isa ba ya ce musu but those enemies of mine those enemies of mine who did not want me to be king over them bring them here and kill them in front of me ga wanda ke jin turanci Jesus said but those enemies of mine who did not want me to be king over them bring them here and kill them in front of me annabi Muhammad bai taɓa yin haka ba waɗannan makiya na waɗanda ba su yadda in zama shugaba a kansu ba ku kawo su gabana ku kashe su ina gani wannan fashi yake bible ka duba ezekiel eh, sura ta shida aya ta tara ake ce musu kill them all the old and the young girls and women and little children but do not touch anyone with the mark begin right here at the temple so they began by killing the 70 leaders wannan yana cikin surar da suke kiranta ezekiel uh, sura ta tara littafin ezekiel sura ta tara uh, sura ta shida aya ta tara kill them all ku kashe su baki daya musulunci bai taɓa ba da irin wannan umarni ba ku kashe su baki daya the old and the young tsofi da yara girls and women yara mata ƙanana da manya and little children har dai ƙananan yara ma ku kashe duka but do not touch anyone with the mark begin right here at the temple so they began by killing 70 leaders aka fara kashe shugabanni mutum 70 kafin a kai ga saura wannan kuke cikin bible sannan ka je sura ta littafin jeremiya sura ta goma aya ta 48 ha wai allah ke cewa a curse on them who is lax in doing the Lord's work, a curse on him who keeps his word from bloodshed. Allah ya tsine ma mutumin da ya ɓoye takobinsa bai zubar da jini da shi ba a cikin Bible. Wai Allah ya tsine masa, in dai kana da takobi ka ɓoye, baka fidda takobin nan ka zubar da jini da shi ba, to Allah ya tsine ma albarka. Yanzu wannan addini ka kwatanta shi da musulunci musulunci bai taɓa la'antar mutum akan ya ɗauki takobi ya faɗa wa maƙiyan addinin musulunci da yaƙi ba to cewa aka yi wanda ma bai zare takobinsa ya yi ba Allah ya tsine masa a cikin bible littafin jeremiya sura ta goma aya ta arba'in da takwas sannan na hudu ka duba littafin aizaya sura ta goma sha uku aya ta uku zuwa goma sha shida wai Allah da kansa yake cewa I the Lord I, the Lord, have dedicated these soldiers for this task. Ni Allah, ni na sadaukar da waɗannan sojoji su je su mun aiki. Anyone who is captured will be cut down. Duk wanda sojojin nan suka kama su sare shi, run through with a sword, su huda shi da takobi. Their little children would be dashed to death before their eyes. Yaran su ƙanana a kama a maka sai sun mutu a gaban iyayen. their homes would be sacked gidajen nasu a rushe and their wives would be raped sannan matan nasu a musu fyaɗe wai Allah da kansa ya faɗa musu a cikin bible sura ta littafin Isaiah sura ta goma uku aya ta uku zuwa goma shida sai ka kwatanta da abin da suke wa musulmai gashi nan a littafi I the Lord ni Allah ke cewa have dedicated these soldiers ni na sadaukar da waɗannan sojoji for this task su je su min wannan aiki yanzu shi fafaroma ya san da wannan aya Sandan ya ce annabi ya tilasta mutane su bi addini gashi nan a bible wanda duk aka kama anyone who is captured will be cut down duk wanda aka kama a sare shi kowane ne run through with his work a huda shi da takobi their little children will be dashed to the dead uh, before their eyes their homes will be sacked and their wives will be raped sannan in ka duba littafin hosiya na biyar kenan sura ta goma sha uku aya ta sha shida aka ce the people of samaria must bear the consequences of their, of their guilt because they rebel against their god mutanen samaria za su ɗanɗana kuɗarsu saboda sun yi ta waye. mutanen wannan gari za su ɗanɗana kuɗarsu domin sun yi Allah waye. yaya za su ɗanɗana kuɗar tasu they will be killed by an invading army za a kashe su sojojin da za su kai musu hari their little ones dashed to death against the ground kananan su za a kama a kashe su their pregnant women ripped open by swords in an samu mace mai ciki a huda cikin nata da takobi yana fa cikin bible wannan salon yaki yana musulunci na shida ka duba littafin numbers sura ta 31 aya ta 17 zuwa 18 now Kill all the boys and kill every woman who has slept with a man, but save for yourselves every girl who has not slept with a man. Na aka ce musu to yanzu duk wani yaro da kuka gani karami ku kashe shi, ko da jinjiri ne, and kill every woman who has slept with a man. Idan aka samu mace da ta san namiji, ah, to a kashe ta. Amma idan aka samu mace wacce ba ta taba sanin namiji ba, suka ce to ku adana makawunan ku wannan baiwa ce ku je ku yi amfani da ita ka je littafin joshua na bakwai kenan sura ta shida aya ta ishirin and they utterly destroyed all that was in the city sojojin da suka shiga wannan birni suka rusa duk abin da ke garin both man and woman da mace da namiji duk aka kashe young and old yaro da tsoho and ox and sheep idan aka samu saniya a kashe akuya a kashe an ass shi in aka samu jaki ma a kashe with the edge of the sword da takobi ake ta suka ba dan adam babu dabba komai an kashe a garin and they burn the city with fire aka kone garin aka samar wuta and all that was there in duk abin da ke garin gaba ɗaya ya kurmushe saboda Allah wannan fake cikin bible sojojin da Allah ya tura kenan sojojin kirista wannan ita ce siffarsu kuma in ka lura abin da suke yi kenan in ka je na takwas littafin joshua sura ta goma eh, sura ta goma sha ɗaya aya ta goma aka ce everyone in it uh, they put to the sword they totally destroyed them not sparing anything that breathes da suka shiga wannan gari sun sare duk wani mai rai da ke garin they totally destroyed them sun gama da garin baki ɗayansa not sparing anything that breathes duk abin da ke numfashi ba a rage shi ba an gama da shi and he bound up uh, Hezo himself Joshua took all those all these royal cities and their kings sannan Joshua ya kama shugabannin gurin da sarakunan su and put them to the sword yasa aka sassare wuyan su he totally destroyed them ya gama da su baki daya as Moses the servant of the Lord has commanded wai kamar yadda annabi Musa ya ce mar in ka je garin kai haka sojojin Kirista kenan umarnin annabi Musa la subhanallah na goma littafin judges sura ta 21 aya ta goma aka ce so the assembly sent 12,000 fighting men with instructions to the Jabesh Gilead and put to the sword those living things aka ba shi umarni cewa in ya tafi duk wani abin da ke da rai ya hallaka shi including the women and children har dai mata da yara sai aka ce this is what you are to do wannan shine umarnin da muka baka in ka shiga garin karka kyale kowa they said kill every male and every woman who is not virgin duk wata mace a gama da ita haka nan namiji na goma sha ɗaya in ka tafi littafin psalms sura ta 137 aya ta 8 aka ce all daughter of babylon doomed to the destruction Happy is he who repays you for what you have done, uh, for what you have done to us. He who seizes your infant and dashes them against the rocks. Wannan yana cikin wai littafin waƙoƙi na annabi Dawud da suke da shi da ake kiransa Psalms. Wai ana cewa kai madalla ana magana akan matar Babylon ake cewa madalla da wanda ya samu ɗanki sai ya dubi dutse ya kama kafafun ɗan ya maka kan da wannan dutsen sai da kan ya fashe kai madalla da wanda ya maɗanki haka wannan fashe yake cikin bible na ƙarshe na goma sha biyu littafin ezekiel wanda kaɗan kenan sura ta tara aya ta biyar follow him through the city and kill without showing pity or compassion ku bi wannan shugaba ku ku shiga birni ku dinga kisa kar ku ji tausayi without showing pity or compassion slaughter all men ku yanka tsofi young men and maidens da yara da masu hidima women and children da mata da yara kar ku kyale kowa sai aka ce so they began with the elders saboda haka da suka shiga birnin sai suka kama manyan gari dattawa aka fara kamawa who were in, in front of the temple waɗanda suke gaban fadan wannan gari aka fara yanka su kafin sauran jama'a waɗannan maganganu suna cikin bible ka je ka duba yanzu fafaroma ya san da wannan ta'adi da ke cikin bible ya hito ya ce musulunci shi ke ta'adi ka dawo sashin musulunci tsakanin maganganun da muka karanta yadda um-, ake ba ma soja umarni in ya tafi yaƙi wannan fa shine umarnin da ke cikin littafin bible wannan kaman ladubba na yaƙi kenan a cikin bible idan sun tafi yaƙi ga yadda ake so a yi to ka dawo la dubban yaƙi a karantarwan annabi muhammad ka duba sahihu muslim hadisi na 3,261 sahihu muslim hadisi na 3,261 hadisin buraida buraida ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza ammara amiran ala jeshin aw sariya manzon Allah ya kasance idan ya shirya mayaka za su tafi yaƙi ausahu fi khasiyatihi manzon Allah yana kiran shi a keɓe idan ya kira shi wannan shugaba na sojojin da za su tafi yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam zai masa umarni bi taqwallah da farko ka ji tsoron Allah tafiyan nan da za ku yi bayan ya masa wa'azi tsakaninsa da shi in ji buraida sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa'azi wa man ma'ahu minal khaira ya tara sauran musulmai da shugaban ya musu wasiya ya musu wa'azi su makala sannan sai ya gaya musu baki ɗayansu sai ya ce musu yanzu in kun tafi ugzu bismillah ku tafi yaƙi da sunan Allah fi sabilillah a hanyar Allah ƙatilu man kafara billah ku yaƙi wanda ya kafirce ma Allah uguzu ku tafi wannan yaƙi wala ta gullo, kar a samu wato kun kai ga kisa na gilla wala tagdiru kar a samu kun saba alkawari wala tumassilu kar a samu kun farke gawa annabi yana ma sojoji wasiya in za su tafi yaƙi in ji buraida kaga wannan ba wai yana nuna cewa sau ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam yi ba wannan eh, ɗabi'arsa ce in za a tura mayaka manzon Allah yana musu wannan jawabi ya ce musu in kun tafi kar a samu kuna kisan gilla musulmi babu kyau ya yi kisan gilla na biyu wala tagdiru kar ku saba ma alkawari na uku wala tumassilu kar a samu kun wulaƙanta gawa yaya ake wulaƙanta gawa bayan an kashe mutum a yaƙi sannan a daddatsa shi ko a huda shi ko a mai tsiraici ire-iren waɗannan abubuwa manzon Allah ya hana in dai ka sari kafiri ya faɗi ka tabbata ka ci ƙarfinsu an gama annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce musu wala taqtulu walida kar ku kashe yaro ƙarami wa idza laqita aduwwaka minal mushrikin idan kun tafi yakin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce kafin ma ku fara yakin fad'uhum ila salasi khisalin ku fara kiransu zuwa ga ɗayan uku abubuwa uku au khilalin hunna ma ajabuka faqbal minhum duk inda suka ɗauki guda ɗaya to ka kyale su wa kuffa anhum kar ku yakin ku dawo ku basu in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe ba wai tilasta musulmai mutane su karɓi musulunci ke sa a tafi yaƙi ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku ba su zaɓin ɗayan uku matuƙar sun ɗauki guda to sai ku kyale su su matsuhum ilal islam ku kira su zuwa ga musulunci fa in ajabuka in sun amsa maka shikenan faqbal minhum wa kuffa anhum tunda sun musulunta ku karbi wannan musuluncin nasu kar ku yi tuhumar zukatansu sannan ku kyale su ku jiyo ku dawo fa inhum hum abau in sun ki sun ce ba za mu musulunta ba to ba tilas bane dama musulunci fasalhumul jizya sai ku roki ku ce musu to za a tsora muku tara akwai haraji da kowa zai dinga biya sau ɗaya a shekara ita ce ake kira aljiziya fa a ajabu ka in sun karɓa faqbal minhum to kenan ku yadda da maganar su cewa za su biya jiziya wa kufa anhum kar ku yake su fa a abau in sun ƙi sun zaɓi na ƙarshe kenan shine a gwabza yaƙi to kafin a fara yaƙin annabi ya ce fasta in billah ku nemi taimakon Allah tukun in kun nemi taimakon Allah wa qatilhum sai ku yake su ku sannan ka duba wasicin da sayyiduna abubakar yake yi shi ya zama halifa a bayan zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyiduna abubakar idan za a tafi yaƙi yana gaya ma sojoji la ta kar a same ku da cin amana wala ta gullo kar a same ku da kisan gilla wala tumassilu kar a samu kun farke gawa kun wulaƙanta gawar ɗan adam wala taqtulu tiflan kar a samu kun kashe yaro sagiran dan karami wala shaykhan kabiran kar a samu kun kashe tsoho wala taqta'u nakhlan kar a samu kun sare bishiya wala tuharriquhu kar ku kona itatuwan mutane wala taqta'u shajaratan musmira kar a samu kun sare bishiyoyi masu amfani a kansu wala tasbahu shatan kar ku yanka akuyan mutane saboda kun je kun yaƙe su wala baƙara kar ku yanka shanu wala ba'iran ko a samu kuna soke raƙumi illa li ma'akala sai dai fa in za ku ci naman ne amma ba wai saboda fushi kuna fushi da abokan adawa sai ku kama kashe dabbobinsu sai na abubakar ya ce karku ku yadda ku yi wannan wa sawfa tamurruna ala qaumin faragu anfusakum fi sawami'i idan kuna tafiya za ku taras da wasu mutane sun killace kawunansu a cikin coci suna ibada fada'uhum wa ma faragu anfusahum lahu ku kyale su sannan ku kyale wurin ibadan nasu in ji sayyidina abubakar ku kyale su kuma kar ku taba wurin ibadan nasu wannan yana cikin sahihul bukhari hadisi na 315 hadisin abdullah bin umar wata rana yana ba da labari ya ce wujidat imra'atun maktula fi ba'd magazin rasulillah an tafi yaƙi tare da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fi gaswatin fara'an nasa mustami'ina ala shay'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mutane sun taru suna kallon wani abu fa ba'asa rajulan faqala ya tura wani mutum yace je ka can inda sahabbai na suka taru din nan ka gane min unzur alamat ta ma haula ya haɗa su me yasa mutane suka taru a wurin fa ja'a wannan ɗan sakon nashi sai ya dawo ya ce ma annabi al'amra'atin katilin wata mata ce aka samu an kashe ta daga cikin arna da aka je aka yaƙe su wannan yaƙi an fita tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a can ƙasan yaƙin inda aka yi yaƙin sai aka samu wata mata an kashe ta faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo gurin yake ce masa habbai ma kanat hazihi li tuqatil wannan mata bata cikin mayaka to alal muqaddimati Khalid ibn al-Walid waɗanda suke jagorantar yakin waɗanda suke tafiya gaba akwai Khalid a wannan lokaci fa ba'asa rajulan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kira wani mutum sai ya aike shi ya ce masa kulli khalidin la taqtulanna mar'atan wala asifa maza ka yi sauri ka je ka samu khalid don su ne sojojin da suke tafiya a gaba annabi sallallahu alaihi wasallam su suna baya khalid suna gaba ana tahowa aka samu gawan mace nan da nan annabi ya tura dan sako ya ce ka sauri ka je ka samu khalid ka ce masa kar ku kashe mace kuma kar ku kashe mutumin da ke hidima wa wani eh, eh, mata idan mace ta aje wani wanda ke mata hidima a gida kar a kashe wannan mutumin al'ajir ka duba sahihu sunan abi dawud hadisi na 2324 annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta kisan mace a lokacin yaki hakanan hadisin abdullahi bin umar abdullahi bin umar ya samu a zamaninsa wata mace maktula fi ba'd magazi wata mace da aka kashe sai yake ba su labari yana cewa naha rasulullah an qatlin nisa'i wasu biyar. manzon Allah ya hana a kashe mata da kuma yara annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana ka kwatanta tsakanin karantarwar manzon Allah da karantarwar da ke cikin bible wane karantarwa ne ya fi nuna tausayi ga ɗan adam wace karantarwa ce ta fi nuna an yada addinin da ƙarfi kaga karantarwarsu ne ba namu ba amma sai suka ɓoye nasu sai suka hito suka ta'allaka da hadisi guda na annabi sallallahu alaihi wasallam suna batanci ga addinin musulunci a nuna cewa shine addini mai ta'addanci baya ga cewa littafin nasu ke cike da wannan abdullah bin umar ya ce kana rajulun minhum kulu barrahat bina imra'atun imra'atu ibn abil huqayq bisiyah fa arfa'u sayfa alaiha thumma azkuru nahya rasulillah a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika a gaya ma Khalid kar a kashe mace idan an tafi yaƙi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tsawatarwansa ga sahabbai shine abdurrahman bin ka'ab yana ba da labari ya ce a wannan lokaci akwai wata mace da ta dinga kururuwa matar wani mutum da ake kiransa ibnu abil huqaiq na daga takobi saboda haushi da ya kama ni game da ita wannan mata matar wannan kafiri saboda an kashe mijinta tana ta kururuwa na daga takobi zan fille kanta fa akuf sai sai na dakata in ba dan summa azkuru nahya rasulillah na daga takobi sai na tuna annabi ya hana fa akuf sai na mai da takobi na gidanta walaula zalika in ba dan annabi ya hana kisan mata ba lastarahna minha a wannan lokaci da matan nan ta dame mu da kuka yace wallahi da na filla kanta amma sahabban annabi saboda biyayya ga manzon Allah ba sa tsallake umarninsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana saboda haka nan ba sa saba umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ba sa kisan mata da yara matukar waɗannan mata ba a same su cikin mayaka ba amma idan aka samu mace tana cikin mayaka a wannan lokaci babu laifi don an kashe ta matar da bata shiga yaƙi ba ita ce wadda ba a kashe ta yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin wannan hadisi ya ce ma kanat hazihi lituqatil wannan mata babu alama tana wato tayi yaƙi babu alamar tayi yaƙi saboda haka ba daidai bane a kashe ta wannan yake nuna cewa inda a ce an same ta cikin mayaka daidai ne ita ma a kashe amma matukar mace ba ta cikin mayaka bai kamata a kashe ta ba maganganun suna da dama wannan ita ce fassara ta farko bayani na farko da za mu gabatar akan hadisi na takwas na al'arba'u na hadis sai wani mako insha Allah za mu yi bayani na biyu akan wannan hadisin Allah shi sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah ya gafarta mana kuskure da ya auku akwai tambayoyi a wannan mai tambaya ce idan kafirai suka fada wa musulmai sai ya kasance babu wanda zai jagoranci yakin wato mutum ya zai yi a wannan yanayi wato wannan shi ake ce ma jihadu daf'e jihadi na kare kai wannan baya bukatan shugabanci kowa ta kansa yake sai ya ce hadisin da ke cewa idan musulmi suka kai yawan dubu goma za su iya cin duk kafirai na duniya ya inganta da dai ka rubuta hadisin da mun yi bayani a kansa fassara kawai kai za su ci nasara a kan kafiran duniya wannan ya ce ya halatta ka ba makwabcinka kariya kariya ne ko wanda ba musulmi ba kuma kuna zaman lafiya a lokacin yaƙi idan an kawo masa hari za a kashe shi kamar ka ɓoye shi a gidanka bai halatta ba idan uh, wajen tafiya yaƙi ya halatta in sha wani magani don neman tsarin jiki annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi yaƙi shi da sahabbansa ba su taɓa shan wani magani ba laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun Hassana abin koyi kuwa ya kasance gare ku game da halin annabi muhammad shin in aka ina aka samu hujjar yin addu'a lokacin tayar da ikama kafin kabbara bayan an yi iqama kafin a yi kabbara sai a yi addu'a haka ne ko na ga uwa suna yi bidi a ce ba ta da asali don Allah a yi wa 'yan uwa gargaɗi domin wasu suna yin ƙazafi ga wanda suke da shi ko rashin jituwa suna cewa wai su sun zagi don Allah sallallahu alaihi wasallam sai kaga an nufi mutum da duka ba tare da yin bincike ba wannan yana buƙatar bayani sosai ni ban fahimci magana tashi ba a wannan kwaki cewa don Allah ina roƙon addu'a daga wajen yan uwa musulmai ga babana yana cikin matsananciyar rashin lafiya Allah ya ba shi sauki ya sa jinyarsa ta zama kafara sai na ƙarshe idan makwabta na waɗanda ba musulmai ba suka yi ikirarin cewa sun mallaki makamai kuma a shirye suke su yi ah, su farma musulmai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 tsakanin babba da yaro shin wani ne cancanci ya ba wani hannu annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallama ga yara mafi cancanta shine e, babba ya mika hannu ga yaro ya zama ina ga musafaha yake nufi ko eh, zama shi zai fara mika hannu ga yaro na to tambaya ta gaba ce assalamu alaikum malam jiya kai karatu ka ce karanta la ilaha illallah wa da wala shirka har zuwa karshe kafin ka miƙe kafafunka to ina hukuncin wanda aka ce in ya karanta istighfari da Allahumma anta eh, salama minka salama juya to shi yaya zai yi na faɗa da liman da mamu duka ɗaya ne da liman da mamu duka ɗaya ne jiya na yi bayanin na insha Allah sai tambaya ta gaba ce assalamu alaikum wa rahmatullah da fatan Mallam ya sha ruwa lafiya Allah ya sa haka amin tambaya ta malam ita ce menene hukuncin wanda ya samu karuwa na gida ko abin hawa nan ya ce wai kafin ya shiga a shiga ko ya hau mutum sai an sauke an sauke qur'ani shin haka ya dace yana da kyau bid'a ne karanta qur'ani saboda shiga gida saboda wata bukata ta duniya duk bid'a ne yana cikin fatawar lajnatul da'ima a mujallal nabi shafi na 482 da ma mujallal shafiyar shafi na 100 da tafsihu du'a shafi na 295 amma babu laifi don an yi walima in za a shiga gida wannan malamai sun yi maganganu sosai a kai mutum yana iya yin walima a dalilin shiga gida kamar nailul autar littafin Alimamu shaukani a juzu'i na shida shafin ɗaya fatawa ibn baz mujallar na biyar shafin takwas a sharhul mumti' littafin muhammad bin salih al-usaimin hmm. a juzu'i na bakwai shafi na hamsin duk ka ga wannan sai tambaya ta gaba assalamu alaikum wa rahmatullah ya ce malam mutum ne ke yin fashi sai ya yi kuɗi sai ya bari sai ya kama gina masallatai da makarantu yaya abin shi inna allaha tayyibun wa la yaqbalu illa tayyib ah. Allah mai kyau ne bai karba sai daga abin da yake da asali mai kyau kuma ya kamata ku gane tuban barawo ba ta inganta sai ya mai da kaya ga mai shi hmm. idan bai san mai shi ba ko ya mutu sai ya yi sadaka da shi don ba na shi ba ah. wato babu dalilin da zai sa ci wannan dukiya har abada ka zuwa fatawa Allah ne na da'ima mujalla na hudu shafin ɗari sittin da biyu in har ya tuba tuban nashi da gaske ne ah, yayi nadama kenan domin nadama tana cikin sharuɗan tuba mm. nadama shine kai da na sani da na sani da ban yi kaza ba to in ku akwai nadama ai ba za a zauna a ci dukiyar ba inda nadama kokari za a yi a rabu da dukiyar domin an san wannan dukiya musiba ce sai tambaya ta gaba ce assalamu alaikum wa rahmatullah malam mutum ne yana da mata ɗaya da yara biyu sai kuma Allah ya ƙara hore masa sai ya ƙara wata mata ta biyu sai ya kasance kuma baya kula da farkon har ma ba shiga ɗakin ta yaya hukuncin sai eh ya saba ka'ida Allah ne ya ce fa in fa in khiftum Allah ta'dilu hmm. fa wahida in kuna tsoron ba za ku yi adalci ba to kar ma ku ƙara mata ku tsaya ga ɗaya ita ma ɗayan ai da adalci a kanta amma in ka san ka haɗa biyu ba za ka daidaita tsakaninsu ta komi ba to rashin yin auren mata biyu na shehu maka adalci wajibi ne muddin mutum bai yi ba to hakika ya yi wani babban laifi Allah shi kare to mai tambaya ta kanta ne amma an bayani shi amma dai za mu sake karantawa don gilfin ji yace assalamu alaikum malam tambaya ta ita ce shin mace ce mai shayarwa da azumi za ta iya rama azumi in za ta iya rama azumi in ta ci ko za ta ciyar ne domin na ji wasu na cewa za ta rama wasu na cewa za ta ciyar shin wannan wanne daidai a ciki assalamu alaikum to dama wannan matsala ce wadda aka yi sabanin fahimta a kanta tun daga malaman farko har zuwa yanzu amma ni na bayyana na matsayi tun wancan shekara kuma da hujja in ka duba irwa'ul galil a juz'i na hudu shafi na 419 hadisai da yawa sun tabbata akan cewa in mace mai ciki ko shayarwa ta sha azumi ba za ta biya wannan azumi ba ciyarwa kawai za ta yi da mm. ni na dogara da wannan hadisi na bada wannan fatawa don ka dogara da fahimtar wani malami ba a cewa ka yi laifi ah, mm. Allah shi samu dace da sunar manzansa tambaya ta garci assalamu alaikum wa rahmatullah maran tambaya na shine ita ce shin waƙoƙin da waƙoƙin annabi da hausawa ke yi akwai bambanci na turawa da eh, da ke yawan jinsa na turawa akwai bambanci wajen sauraron su a wajen zunubi to waka ko balarabe ne yayi ta haramun ne ba bahaushe ba a duba ta ce du'a shafi na tamanin ba shi da wani asali muje na'am to assalamu alaikum wa rahmatullah kemala ni mai aikin tifa ne zan iya kaiwa kirista yashi don ya gina coci bayan na san coci ne zai kuma kirista ne kira ne. Allah ya ce ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwa wannan aya ta dunkula gaba ɗaya mu'amalar musulmi rayuwarsa baki ɗaya Allah ya dunkula ta a cikin wannan aya duk abin da zai zama zaka bada contribution zaka bada naka gudunmawa abin nan kuma ya zama asalinsa sabon Allah ne to haramun ne gare ka abin da ko ya zama abu ne mai kyau aka nemi ka. to ya kamata ka bada naka gudunmawa a ginin church babu wanda bai san cewa haramun bane tun da saba ma Allah za a yi gurin mm. idan ka kai musu siminti ko ka kai block ko ka kai yashi duk ka bada naka gudunmawa don haka kana da kamishin har tashin kiyama akwai laifi a kai babu dalilin da wani zai halatta shi domin babu shakka ka taimaka ne wajen sabon Allah. Ina fatawa Allah jinatin da'ima a mujallar na sha hudu shafin ɗari hudu da tamanin da biyu. Mm. to tambaya ta karshe insha Allah ce assalamu alaikum warahmatullah yace malam mutum ne ya baiwa matarsa saki kuma tana da ciki wata biyar bayan sati daya da wannan abun sai ta yi bari shin akwai idda ko babu idan mace ta yi bari a bayan cika, to ka'ida ne a tabbatar da cewa duk abin da ke ciki din ya fita idan an tabbatar duka ya fita to babu shakka ta gama idda ko da ranar da aka yi mata sakin ne ta yi wannan barin a duba al-mughni littafin ibn qudama mujallal na 11 shafi na 55 abin da ake nufi da cewa a tabbatar dole sai an haɗa da likita saboda bari shi likita ke iya tabbatarwa cewa an yi shi ko ba a yi ba kuma cewa akwai ragowan halitta a cikin mahaifan ko babu amma in an tabbatar da cewa an gama barin babu sauran halitta a cikin mahaifa to shikenan wannan mata ta gama idda ko da bayan kwana bakwai ne kamar yadda faɗa daga yadda take ɗin. na'am wallahu ta'ala alam to jama'a an ne aka kawo ƙarshen tambayoyi ne wa insha Allah sai kuma gobe saboda kan za a yi da addu'a don Allah sai alhamdulillah don Allah kamar ko ce assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya saka malam da alkhairi to malam a game da saban Allah da kai magana a kwanan a shekaran jiya kamar ranar lahadi idan kiristoci za su je coci to sai mai goyin ya ɗauke su ya kai su cocin shi ma wannan sabon Allah ne yana tambaya kan mai goyin a shafa okada ya ɗauki kirista ya kai shi coci haramun ne ah, duwa su fatawa mu'asira a mujallar na uku shafi na ɗari uku da talatin da shida fatawar lajina a mujallar na sha hudu shafi na ɗari hudu saba'in da hudu asharhul mumti mujallal na hudu shafi na uku da ashirin ba mai a caɓa kawai ba har ɗan tarzi ya ɗauki kafiri ya kai shi gurin buki ya tabbatar gurin buki za a je kuma wurin bukin nan na kafirci ne to yana da kamisho wanda ake rubuta masa shi ma ya bada gudunmawarsa ta wajen raya shaidanci alhamdulillah sai tambaya ta ce assalamu wa rahmatullah tambaya ta ita ce na ji wasu suna cewa ba itikafi sai a masallatai guda uku na makka da na madina da kuma baitul maqdis to wasu kuma suna cewa ana iya yin kowane masallaci na juma'a shin wane ne daidai a cikin magana babu shakka hadisi ya inganta daga annabi cewa ba a yin i'tikafi sai a masallaci uku yanda ya faɗa hadisin yana cikin silsilatu sahiha hadisi na 2786 amma mafi yawan malamai tunda kowane hadisi ka gani ya bi kan malamai da yawa shekara 1400 kafin a kawo kanka hmm. malamai sun yi fahimta da dama a kanta mafi yawan malamai suna ganin ana iya yin itikafi har a wani masallacin ka duba sahihu fikhi sunna ya kawo wannan magana a mujallar nabi shafi na 151 mafi yawan malamai suna ganin daidai ne a yi itikafi a wani masallaci amma babu shakka hadisi ya tabbata ya inganta daga manzon Allah abinda za mu lura da shi shine ba kowace matsala ce aka samu ittifaki a tsakanin malaman sunna ba fahimta takan saba wani malamin fahimtarsa ta bashi kaza wani malamin fahimtarsa ta saba wannan bai kamata ya zama hujja na samun sabani a tsakaninmu ba kai da ka rike wannan hujja ka rike ne saboda kaunar manzon Allah wanda ya rike wancan hujja ya rike ne saboda kaunar manzon Allah idan kowa ya yi bisa adalci bisa gaskiya ana fatan Allah zai bashi rabo a kiyama a ah, ittihadi ne amma matukar hujja ta tabbata gare ka mafi karfi sai ka dauke ta ci gaba da karatu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tambaya ta ita ce don Allah malam ina son karin bayani game da yin brush wato na baki da makilin a lokacin da mutum ke da azumi a bakinsa mafi dacewa shine kada a yi amfani da toothpaste a yi buroshi da rana sai dai da daddare mafi dacewa saboda ya zo a cikin littafan malamai da yawa kamar kitabu da'awa na ibn bas a mujallar na biyu shafi na 168 da fatawa mu'asira shafi na arba'in da eh, tambayoyin Muhammad bin Salih al-Usaimin da sahihu fiqh sunna juz'i na biyu shafi na dari da da hamsin 151 rashin amfani da makilin da rana shi ya fi dacewa wannan hujja ta fi karfi domin annabi ya hana mai alwala ya tsananta wajen shekan ruwa me yasa aka hana ta tsanantawa wajen eh, mai azumi kai idan yana alwala kada ya tsananta wajen shekan ruwa me yasa aka hana saboda kada ruwa ya wuce masa ko to ka lura da yadda brush yake in mutum yana goge bakinsa brush din nan yana harba ah, wato ruwan yana zuwa makogoransa kaga ya zama tamfar an take wancan tsawatar da manzon Allah ya yi kenan hmm. rashin amfani da shi shi dacewa na shi tambaya ta gaba assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh yace malam mutum da yake yin sallah a wanda ya kamata ya bayyana karatun sallah din sai ya manta yayin shi a sake shi bai tuna ba sai inda ya zo kuma zai asirce sai tuna to yaya bayanin sallar take idan ya gama shin zai zai mata wani abu ne ko ko ta yi bayyana karatu a wajen boyewa da kuma boye karatu a wajen bayyanawa dukkan su ba wajibi bane kuma fahimta mafi inganci ita ce dan mutum ya bar sunna a sallah babu sujudin sahawi a kansa ka duba al-mughni a mujallar na biyu shafi na 249 don haka ta daidai ne akwai masu cewa babu laifi dan yayi sujudi sahawi yayi sujuda ta qabli amma mafi inganci shine kada ma ya sujudar qabli din saboda sunna ya bai ci gaba tambaya ta gaba assalamu alaikum wa rahmatullah ki tambaya ta ita ce shin ya kamata mutum ya karanta sai ya a tsakanin assalamu alaikum wa rahmatullah ko kuma sai ya kai wajen assalamu ala nabi yana tambaya akan shin wanne yafi dacewa eh. assalamu alayka ayyuhan nabi ko eh, ko kuma assalamu ala nabi eh, abin nan wanne ne yafi dacewa a yi to hadisi ya tabbatar da assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuhu sannan kuma an samu sahabbai da suke cewa bayan rasuwar manzon Allah sun koma suna ba su cewa assalamu alaika ayyuhan nabi sai dai assalamu ala nabi wannan ijtihadi nasu ijtihadi ne nasu in ka duba fatawar lajnati da'ima a mujallar na bakwai shafi na goma sun ba da hujjar cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam yana son a daina da zai faɗa bayan mutuwata ku daina yin tafiya haka in na mutu ku koma yin assalamu ala nabi ba assalamu alaika ba tun da manzon Allah bai hana ba har ya mutu wanda ya ce assalamu alaika ayyuhan nabi bai saba ma ka'ida ba wanda ya ce assalamu ala nabi yayi koyi da sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma yayi daidai kamar bayanin da gabatar ne sabanin fahimta ne na malaman sunna don wani ya ɗauki wata fahimta ba a cewa ya yi laifi in ka duba irshadu salikin shafi na 129 ana cewa kamata ya yi mutum ya ce assalamu ala nabi tunda manzon Allah ya bar duniya idan ka yi haka babu shakka ya yi daidai saboda sahabin annabi ne ya yi idan kuwa ka ci gaba da yi yadda ya zo a hadisi assalamu alaika ayyuhan nabi babu laifi nan ma saboda sahabbai sun yi aiki da wannan muna fatan Allah madaukaki ya mana dacewa da sunnar manzon ci gaba da ta gaishe assalamu alaikum wa rahmatullahi da fatan malam kana lafiya ga wanda ba zai iya yin azumi ba don wasu dalilai na shari'a wanda aka ce idan ba zai iya bai ciyar da miskini to malam wane ne miskini kuma yaya ake ciyar da miskinin talaka shine miskini ko da yin goku ba talaka kowa ya san talaka yanda ake ciyar da shi za a ba shi mudunnabi daya kuma da zai hada abinci ya dafa ya bashi a dafe ya yi daidai mu duba a mujallar na hudu shafi na ɗari biyu da tara talaka shine almiskin wanda ba da abinci kowa ya san talaka ba sai ka bi kana tambayar mutane kai kana da abincin wuni yau sannan ka ba shi ba assalamu alaikum wa rahmatullah yace shin wai addu'ar da ake yi wajen bude sallah shin wai hadisin ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ko dai na'am addu'a da ake yi na bude sallah hadisin sa ya inganta ko bai inganta ba addu'o'i da ake kafin a buɗe sallah sun kai guda tara kuma dukkansu sun inganta daga annabi muhammad suna cikin sahihul bukhari sahihu muslim sunan abi dawud al-musnad sai dai abin da ya tabbata a sunna annabi yana yin addu'an ne a raka'an farko kadai ka duba fathul bari a sharhan na hadisi na 1120 sai tambaya ta gaba assalamu alaikum wa rahmatullahi suna da azumi a bakinsa ba tare da ya fitar da maniyyi ko maziyi ba azumin sa nan koko ya da wani matsala azumin sa bai bace ba tambaya ta gaishe assalamu alaikum wa rahmatullah tambaya ta yi ce shan akwai wata sallah daban wadda ake kira shafa'i banda na fifil nan guda goma sha daya ko sha uku da annabi yake yi shafa'i shine raka'a biyu witiri raka'a daya duk nahila da aka yi raka'a biyu shafa'i ne hmm. tambaya ta gaba ce assalamu alaikum wa rahmatullah shin malam annabi yana ya hada sallar magariba da isha'i lokacin da ake ruwan sama akwai hadisin da ya nuna haka yana sahihul bukhari hadisi ne 543 sahihu muslim hadisi ne 705 irwaul galil juz'i na uku shafi na 30 <laughs>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 وشر الأمور مخدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله زامو تشيقب دا بياني أكن حديثي بياني نفرقو أكن حديثي نتوقف حديثي نتوقف نلتاس أربعون نووية إن شاء الله an ibn umar radiyallahu anhuma an karbo hadisin nan daga abdullah bin umar Allah shi kara musu yarda shi da mahaifinsa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala manzon Allah ya ce umirtu an uqatila nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah abdullahi bin umar ya ce annabi sallallahu alaihi ya ce an umarce ni in yaƙi mutane har sai sun furta kalmar shahada sai sun shaida cewa babu abin bauta sai Allah kuma Muhammad manzo ne na Allah wa yuqimu salata su tsaida sallah wa yu'tu zakata kuma su bada zakat fa'iza fa'alu zalika idan sun yi haka asamu minni dima'ahum wa sun tsare jininsu da dukiyansu kenan gare ni illa bi haƙƙin islam sai fata dalilin wani haƙƙi na musulunci wa hisabuhum alallah kuma hisabinsu yana ga Allah maɗaukaki rawahul bukari fi kitabil iman babu fa'in tabu wa aqamu salata hadithu raqam أربع وعشرون ورواه مسلم في كتاب الإيمان باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيم الصلاة ورواها أيضا أبو داود وابن ماجة والترمذي والنسائي وأحمد والطيالسي ما hadisai da دامة sun ruwaito حديث hadisin عبد الله بن umar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an umarce ni in yaƙi mutane sai sun furta kalmar shahada kaga zahirin wannan hadisin zahiri wannan hadisin yana nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yada addininsa ne ta hanyar yaƙi umirtu an uƙatilan nasa an umarce ni in yaƙi mutane hatta ya an la ilaha illallah wa anna muhammadar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an umarce ni in dinga yaƙi da mutane in yaƙi mutane ba zan bar yaƙansu ba sai sun fusa kalmar shahada zahirin wannan hadisin yana nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mutane wannan addini ne ta hanyar yaƙi wannan yana cikin dalilan da suka sa fafaroma benedict ranar sha ga watan tara shekara ta shida, a lokacin da ya tafi wata jami'a ta regensburg a ƙasar germany ya yi wani ƙorafi wanda aka yi kace na ce a kansa yana cewa show me just what muhammad brought that was new and there you will find uh, you will find things only evil and inhuman such as his command to spread by this war the faith he preached wannan magana da fafaroma ya yi ta tada hankalin musulmai a ko'ina a duniya yana cewa ka nuna min abin da muhammad ya zo da shi sallallahu alaihi wasallam wanda ya zama sabo ga duniya idan ka binciki yadda annabi ya karantar da mutane ba ka tarar da kome face evil and inhuman wai abinda annabi ya karantar da mutane sharri ne kawai da ɗabi'un da ba su dace da ɗan adam ba sai ya ba da misali such as his command to spread by the sword umarnin da ya yi a yada addini a yi amfani da takobi alaisa kawuluhu sallallahu alaihi wasallam umirtu an uƙatilan nasa hata ya shaɗu Allah ilaha illallah alaisa haɗar amru na shuru dini bilkowa suna cewa ashe wannan magana da annabi ya yi cikin wannan hadisin da ke cikin sahihul bukhari hadisi na 24 sahihu muslim hadisi na 33 ka yi la'akari da wannan hadisin da kyau annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an umarce ni in yaƙi mutane sai sun furta kalmar shahada fafaroma kuwa ya ce ya ba da misali annabi sallallahu alaihi wasallam ya yada addininsa ne ta amfani da takobi kaga yayi amfani da wannan hadisin manzon Allah ya an umarce ni in yaƙi mutane ba zan bari a kansu ba sai sun furta kalmar shahada to zahiri wanda ya karanta wannan hadisi abinda hadisin yake nunawa kenan an umarce ni in yaƙi mutane sai sun furta kalmar shahada wannan yana nuna maka a zahiri cewa musulunci ya yadu ne ta hanyar yaƙi sai dai babu shakka wannan kuskuren fahimta ne ba za ka taɓa samun tilastawa ba a salon karantarwar annabi muhammad jihadi iri biyu ne akwai jihadu daf'i wa jihadu tsalabi jihadu daf'i shine a kawo wa musulmi hari ya kare kansa jihadu talabi shine musulmi ya kai hari idan an kawo hari a kansa ya kare kansa wannan shi ake ce ma jihadu daf'i idan shine ya kai hari sai a ce jihadu talabi ka duba majmu'u fatawa mujallar na 28 shafi na 320 da alfatawar masariya mujallar na 4 shafi na 508 da alfatawal kubra qismul ikhtiyarat mujallal na hudu shafi na 520 zaka ga bayanai da malamai suka yi a kan nau'ukan jihadi da ya zo a karantarwan annabi Muhammad jihadu daf'i wa jihadu talab jihadi na kare kai da kuma jihadi da musulmi ke kai hari waɗannan su ne nau'ukan jihadi guda biyu da za ka dube su baki ɗayansu kama daga jihadu daf'i da kuma jihadu talabi ba za ka samu inda addinin musulunci ya tilasta ma wani mutum ya karɓe shi ba ba za ka samu ba bare ayoyin alkur'ani ma suna musanta haka misali a suratul bakara aya ta 256 Allah ya ce la ikraha fid din babu tilastawa a addini قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم هرما القرآن يبام لابار النبي نوح عليه السلام باما النبي محمد صلى الله عليه وسلم كديبا كدوب سورة هود آية 28 قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فأميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون annabi nuhu yake cewa ya jama'ata shin kun gani in kuntu ala bayyinatin min rabbi in ya kasance ina kan wata hujja ta addini daga wajen Allah mahalicci na na samu hujja mai ƙarfi ina rike da addinin da Allah ya bani wa atani rahmatan min indihi Allah ya bani wata rahama daga wajensa fa ummiyat alaikum wannan rahama aka makantar da ku sa an makantar da ku akan ita wannan rahama ku buku iya ganin ta ba ni kuma Allah ya nuna min ita anulzimukumuha shin za mu tilasta ku sai kun rike wannan rahama ta Allah wa antum laha karihuna alhali ba ku so za mu tilasta ku sai kun karɓi wannan addinin duk da cewa ba ku so Allah fa yake ba da labari a cikin alkur'ani ashe ka tilasta mutum ya karbi addini ba salo ba ne na annabawan Allah ba ma annabi Muhammad ba tun daga annabawan farko babu wani annabin da ke tilasta wani ya karɓi addini don haka a suratu yunusa aya ta da tara, Allah ya ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walau sha'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a da dai Allah ya yi nufi da duk mutane da ke kan duniyan nan baki ɗayansu sun yi imani ai da kafiri kaga yana kafirci ba gagarin Allah ya yi ba abinda ake ce ma al'iradatul kauniyatul qadariya tuntuni Allah ya yi nufin wannan mutumin zai yi kafirci da Allah bai nufe shi da yin kafircin ba da bai iya ba Allah yake ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walau sha'a rabbuka da Allah mahalicinka ya yi nufi la'amana man ardi kulluhum jami'a da ɗaukacin waɗanda suke duniyan nan baki ɗayansu sun yi imani sai Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam a fa'anta tukurihun nasa hatta ya kunu mu'mini yanzu kai muhammad za ka tilasta mutane sai sun yi imani Allah ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu za ka iya tilasta mutane su yi imani sai ya ci gaba da cewa wa ma kana li an tu'mina illa bi iznillah babu wani rai wanda zai yi imani sai da izinin Allah matsaukaki duk wanda kaga ya karba addini Allah ya masa izini ya karba wa yaj'alu Allahu ar-rijsa 'ala alladhina la ya'qilun waɗanda basu da hankali Allah matsaukaki yake dora musu wata ukuba ya toshe basirar su ya hana su gane shiriyar Allah don haka shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya masa tsawatarwa kada ya tilasta wani mutum ya karbi wannan addinin ka dawo suratu qaf aya ta 45 a ƙarshen sura me Allah ya ce wa annabi Muhammad nahnu a'lamu bima yaquluna wama anta alaihim bijabbarin fadhakkir bil bilkurani man yakhafu wa'id mun fi kowa sanin abin da suke faɗa a kanka kayi wa'azi sun ce mahaukaci sun ce taɓaɓɓe sun kira ka mawaki mun fi kowa sanin abin da suke faɗa wa ma'anta alaihin da kuma kai ba mai tilasta musu ba ne su karɓi addinin nan ba zakir bil qur'ani don haka kai dai ka tunatar da wannan alqur'ani manya yakhafu wa'id ka yi tunatarwa ga wanda ke tsoron alkawarin azaba da Allah ya yi wannan shi ne aikinka a suratul an'am aya ta ɗari da bakwai Allah ya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam walau sha Allahu ma asharaku da dai Allah ya yi nufi da kafirai ba su yi shirka ba <clears throat> wa ma ja'alnaka alaihim hafiza wa ma anta alaihim biwakil ba mu sanya ka zama mai tsaron mutane ba kuma kai ba wakili ne a kansu mai kulawa da ayyukansu ba a tsoratu shura aya ta takwas, Allah ya ce masa fa in a a'rabu fama arsalnaka alaihim ba, in alaika illa bala idan yi wa'azi sun kau da kai to ba mu aike ka ka zama mai tsaron su ba aikinka kawai shi ne isar da saƙon Allah <clears throat> wa inna idza azaqna al-insana minna rahmatan fariha biha wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim fa innal insana kafur <clears throat> a ƙarshen suratul gashiya Allah ya ce masa fadhakir innama anta mudhakkir lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafara fayu'adhibuhu Allahu al-'azab al-akbar ya ce ya muhammad ka yi wa'azi ka tunatar da su aikinka kawai shine tunatarwa inda ma an ta muzakir kai dai kawai mai tunatarwa ne lasta alaihim bi musaitir kai ba mai tilastawa ba ne a kansu illa man tawalla wa kafara lakin man tawalla wa kafara fa yu'azzibuhu Allahu azab al-akbar wanda ya juya baya ga wa'azinka ya kafirce to Allah zai masa azaba wacce take mafi girma a ranar tashin kiyama a suratul kafi aya ta 29 Allah ya ce wa annabi Muhammad wa qulil haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur inna a'tadna lidh-dhalimin nara إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه bi'sa sharabu wa sa'at murtafaqa Allah ya ce wa qulil haqqu min rabbikum kai dai kai wa'azi faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur wanda ya ga dama yayi imani wanda ya ga dama ya kafirce don haka babu shakka annabi Muhammad bai taba tilasta wani ya karbi addinin musulunci ba abinda ayoyin alkur'ani suka karantar kenan bal wajaba an yakuna al-imanu an qabulin wa qana'atin aqliyah wajibi